أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا يمتين أصبر يمتين yammacin ga watan biyu hijiriya mai shekaru arba'in biyu. muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasin fikhul malikiya a cikin littafin arisala ta ibn abi zayd rahimahullah muna cikin babi na ishirin. wanda yake cewa ma yuf'alu bil muhtabari wa fi ghusli al mayyit wa kafnihi wa tahnidihi wa hamlihi wa dafnihi matashin mu shine wa yustahabbu an so an yukaffina al mayyita ayi wa mamaci likafani kada a binne shi haka nan ba tare da an masa sutura ba tufafi fi witirin ana son likafanin ya zama witiri salasati aswabin ya zamanto tufa uku au hamsatin ko biyar au saba'atin ko bakwai to tun da an ce ko biyar ko bakwai bayan an ambaci uku to abinda ake nufi shi wikiri daga ɗaya uku biyar bakwai tara su ake ce musu wikiri abinda ba zai kirgu biyu ya kuta daidai ba wikiri ne amma duk abin da za a kirga shi biyu ya kuta daidai ba mara sunansa shafani kun gane to likafani wutiri ake so idan babu hali sai a sa shi cikin lifafa daya sai a naɗe sai a gunne shi wannan an gunne shi da lifafa ɗaya wutiri ne in akwai hali kuma sai a sa mata lifafa uku to wannan shine wukiri wannan shine abinda aka yi wa biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lifafa uku to malam yace ana yin biya. ana kuma yin bakwai wa ma ila lahu min udwatin wa qanifin abinda aka sanya masa na gefto da riga to in aka yi masa gefto aka yi masa riga sai a sa lufafa nawa eh lufafa uku sai ya fita nawa sai ya fita biyar wa imamatin idan kuma an hada masa da rawani fa sai a sa lufafa nawa ku dawo ƙasa mana zama biyar ne biyu in an lissafa zai fita nawa biyar wutiri ne kuma ne idan kuma sama aka yi sai a sa nawa uku sai ya zama nawa nawa zai zama a'a a'a ga izar ga kamis ga imam imama to in aka sa hukun da kuka faɗa da nawa zai fita to ya zama wutiri kaga bai zama wikiri ba to kuma in aka sa hudu lifafa hudu an wuce gona da biyu lifafa kar ta wuce uku don koyi da yanda aka nade manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kamata lifafa ta wuce uku ba domin iya abin da aka yi wa annabin Allah kenan shi ba gefto ba riga ba rawani ba su uku to idan kuma har za a sa irin wa'annan din to lifafar da wa'annan din kar lifafar ta wuce uku amma tana iya kasawa amma dai kar ta wuce to idan ta kasa an samu lifafa biyu gefto ɗaya kamis ɗaya imama ɗaya sai ya fita biyar to yanzu a ganinmu wanda aka yi masa haka suka fita biyar da wanda aka yi masa uku kawai lifafu ba a yi masa haka ba waye ya fi mai uku ya fi saboda shi ya dace da nimman zon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a hakan ya yi kama da gata to amma tun da lifafar ta kasa uku ai gara ukun a rasa kamis a rasa izar a rasa imama ai ukun ya fi an gane wannan to fadalika mahsubun nan duka da muka lissafa auzara kamis imama duk irga su ake yi fi adadin الأقوال a adadin waɗannan tufafi da ake bukata su zama alwitir witin sun fahimce shi waɗan kufinan nabiyu ta ji malam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gama lissafawa amma ya dawo yake tabbas an yi wa annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam bi kafani fi salatati aswabin cikin tufa uku ma'ana lifafa uku bibin farare kenan ne wanne ne ya fi fari idan kuma aka yi wa mutum ne da wani wanda ba fari ba idan har ba fari ya yi ko bai yi ba ya yi amma al'afu al'abiyabu wanda ya fi shi ne fari saboda shi aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka yi wa manzon Allah tun daga likafaninsa da tsarin kabarinsa duk mafificin aka yi masa kun gane? to don haka kenan wannan shine mafifici a same shi lifafa uku sannan fari fahuliya wannan kuma ya danganta daga inda aka fi saƙa a wancan lokacin yanzu ba a kya ɗaya kage a samu irin wannan saƙa ta sahuliya kun gane saƙar sahuli da fiha an naɗa shi cikinsu. su naɗawa. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yake wala ba'sa babu laifi fa an yi al A ayi wa mamaci riga wa amma a masa ainihin rawani malam yake babu laifi amma ba shi ne wanda za a ce sai an yi haka ba sannan kuma ba shi ne afdal ba al'afdal dai babu kamar wancan duk wannan yawan gata da ake yi wa mamata babu kamar a sama musu lifafa uku a nade shi don inda da wanda ya fi haka da haka za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaga Allah ya bari shigo a rama annadin Allah an masa shi to tabbas wannan abun shine afdal shi ya fi kabarinsa ma an tura a kawo masu tono guda biyu wanda ya iya shakku ya kware da wanda ya iya lahadu ya kware aka ce duk wanda ya riga to shi Allah ya zaɓa wa annabinsa su kansu sahabbai sai suka yi ba Allah zabi domin sun yi shawara wa za mu aikawa ya zo mai shakku ko mai lahadu sai suka ce to wanne ne ya fi to ai ba mu san wanne ne ya fi ya ce to mu ba Allah zaɓi duk a aika musu su zo wanda ya riga zuwa to shi Allah ya zaɓa duk da cewa fa mai shakwai shi ya fi kusa ba ya kamata a ce shi zai riga zuwa amma mai lahadin sai ya riga zuwa shi kenan sai ya kama aiki kafin ma wancan yanzu sai aka ce to shi Allah ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai sun fi son lahadu yawanci suka yi wasiya in sun rasu a musu lahadu a madadin shakku kun gane to to don haka a cikin lifafa uku shine afdal wayan bari ya kamata ayyuhan niba a masa turare wa yaj'alul hannu a sanya wannan turaren baina akfanihi tsakanin lifafunsa in an sa lifafa ya shafa masa wannan turaren a nadi duk wanda aka sa sai a shafa masa duk wanda aka sa sai a shafa masa baina kenan kun gane wannan wa fi jasadihi haka nan a sa masa a jikinsa wa maori sujudi da wurare sujudansa goshi tafin hannu gwiwa ƙarshen yasu duka wannan a sa masa turare gurabun sujudansa goshi da hanci kenan tabukan hannaye guda biyu gwiwowinsa guda biyu da kuma digadigansa guda biyu gurare nawa na bakwai domin umirku an abduda ala sab'ati a azumin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya an umurce ni da in yi sujuda akan kasussa bakwai sai ya nuna haka goshi to dole goshi a ɗaya tafukan hannu guda biyu uku gwiwa guda biyu biyar digadigai guda biyu bakwai to waɗannan su ne wanda ake sujuda a kansu kada ka yadda ka yi sujuda ɗaya bai taɓa ba domin goshi da hanci a matsayin ɗaya yake kar ka liƙa goshin kawai hancin bai ba kun gane kar kuma ka yi haka tafin hannu aka ce ya kwanta kun gane to haka kuma diga diganka kar ka sunkuya ka daga kafafun sama kar kuma kana zaune tsakanin zaman sujuda da sujuda daga zaune din kawai ka miƙa goshin ya taɓo ba tare da kayun kura ka kafa gwiwowin a ƙasa ba akwai waɗanda suke da wannan ganda to don haka wuraren sujudarsa duk sai a shafa masa turare kun gane wannan? to wa mawdi'i sujudi minhu da wuraren sujuda daga jikinsa wannan kenan malam zai koma wani muhalli daga cikin abubuwan da ake magana a kan wanda ya rasu domin matattun akwai shahidi ma'anawi akwai shahidi hissi shahidi ma'anawi su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su wanda ruwa ya kashe shi shahidi ne wanda ciwon ciki ya kashe shahidi ne wanda gobara ta kashe shahidi ne duk dai ya yi da lissafa wayannan duk shahidai ne amma inda za a yi magana a nan in an ce shahidi to ba su ba shahidul ma'araka shahidi na gwagwarmayar jihadi wanda aka kashe shi gun yaƙi kuma yaƙin fi sabilillahi ba yaƙi irin wanda ake yi yanzu ba kun gane yaƙi wanda ake yi don kalimatun tauhi to wannan idan mutum ya rasu a irin wannan ba a matsawanka abinda malamin zai fara gaya mana wala yughassilu shahidu ba a yi wa wanda yake shahidi fil ma'arakati malam sai ya kawo ɗaya kalmar ma'araka sai kuma mu'tara mu'tarak shi ne ma'araka ne wato wanda ya rasu gun yaƙi. bai min ina mu'tara ne wala yusalla alaihi sannan ba a masa sallah shi an gata ne gatansa kawai ya isa ba sai kun masa wanka ba domin so ake yaje da wannan jinin ba a so a wanke domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai tashi ranar tashin alkiyama allaunu launu dami warrihu rihul miski launin irin na jini ne in ya girma kuma kanshin almiski yake yi duk wanda ya gan shi kawai an ga shahidi wannan wata alama ce wanda za a bambanta su da waɗanda ba su ba cikin masu imani kana ganin su kawai ta ga shahidai don haka ba a musu wanka wala yi alai kuma shahidi ba sai an yi masa sallah ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar musu da shaidar su tsarkaka ne wa yudfanu bi fiyadi kajigata shi rigarsa kayansa da yake jikinsa wanda ya yi yakin da su aka kashe shi ba a tuɗe mata da su za a kai shi yudufanu za a bunne shi bi siyadihi da tufafinsa wayo salla ala qatili nafsihi malam sai yayi intikali zuwa ga wata mutuwar kuma ta daban da zo an yi mana bayani akan mutuwa ta gama garin jama sai kuma mutuwa ta shuhadawu to kuma sai mutuwa ta ƙatilun nafsi wanda shi ya karkansa wanda shi ya kashe kansa kun gane to tunda akwai hadisin da ya ce wanda ya kashe kansa ya zama kafi to malamai suka ce ba wai kafirci irin na wancan mushirikai ba ne kun gane ba kafurci shirka ba ne ya kafurcewa dogaro da Allah ya jira har sai Allah ya ɗauransa sai ya ce shi zai dage sai ya kashe kansa. To idan har ya yi hakan za a masa sallah za a yi masa sallah amma malamai suka ce ba manyan mutane muhimmai za su yi masa ba a samu dai wasu su masa kawai banda limaman gari wanda suka shahara saboda ya samu tawaya a imaninsa har ma ya samu suna na kafurci to amma saboda yana sallah har ya mutu kuma bai karyata musulunci ba bai taba karyata manzancin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce yi sallah alaihi za a yi masa sallah ina muke na'am to wayu salla alaman qatal imamu. qatalahul kuma wani nau'in na mutuwa bayan waccan mutuwa ta gama gari mutuwar shuhada'u mutuwar wanda ya karkasa sai kuma mutuwar wanda imam ya kashe shari'a ta kashe shi ba wai haka kawai limami ya lallaba ya kashe wani ba a shugaba shine imam sai ya ja aya ya yanke hukunci ya ce to wannan ya kashe wani don haka shari'a ta kashe shi a kashe shi shugaba ya kashe shi to za a yi masa sallah za a yi masa sallah ko kuma ya yi abin da ya kai a yi masa haddi da kisa amma ba ridda ba domin ridda ma ana kashewa to da ridda don wanda ya yi ridda an kashe shi kufran la haddan kun gane don kafurcinsa ba don an haddi ba amma wanda aka yi masa haddi ake nufi shi za a yi masa sallah au ko dai ya zama haddi ko kuma kamar yadda muka fara ya kashe wani sai aka rama wa wani saboda Allah ya ce innan nafsa bin nafsi lallai tabbas rai a matsayin rai yake in mutum ya yi sanadi ya zama sababin kutar ran wani to shi ma za a yi sababin kutar ransa kun gane? to wannan shi kawai ne ramako an rama ne shine kawari haddi kuma ya keta doka kuma doka ta ce a kashe shi to wannan haddan kun gane amma ban da wancan murtaddi don shi kuma kufran za a ce in an kashe shi si ba za a ce hadda ba ce kufran saboda ya mutu kafiri ولا يصلى عليه ولا يصلي عليه الإمام أما شي yi بزي ما ba. shi kamar limamin lardi gaba ɗaya babba to shi sai ya janye tun da shi ya ja ya yanke hukunci to sai wasu su sallah shi ban da shi wannan abin da malam ya faɗa kenan ai ana iya yi don annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa an kashe wannan baiwar Allah a matsayin haji sannan kuma ya shiga ya yi mata sallah a matsayin imam ne shi don shi ne imam na duk duniya kuma ya mata sallah amma a umar ya inkarin hakan yake tusalli alaiha ya rasulallahi yanzu za ka yi mata sallah wa zanat zina ta yi ba ya ce ah, a umar yanzu a ce a cikin waɗannan kwazazzabai na madina kana tsammanin in za a tara mutane duk a raba musu tuban da ta yi ba ta ya ishe su ba tubanta kawai ita kaɗai da ta yi ai ya ishe waɗanda suke cikin laba na cikin gefen madina gaba ɗaya me ya fi tuban da ta ba da ranta domin ita ita ta kawo kanta ta ce ya rasu lallahi a mun hajji ya a miki hajji ya ce wannan cikin ba na aure ba ne ga maganar sai an samu shaidu kaza shaidu kaza duk ba ta taso ba tun da ita ta fata don haka sai aka gaya wa ta to je a je ta sai ta aihu ta aihu kawai ne ta aihu ta zo wata ya aka ce to ku je ta yayi ta zo ta ce na aihu ya rasulallah gani na dawo a mun haji aka ce to ki je sai kin yayi ta tashi dawowa aka ce sai ta dawo yaron yana rike da masa yana ci ce na yayi ce to ku je a gefe ta je kuma aka wa shuddat alaiha thiyabuha aka aka sa mata kayan ta aka daure ta aka sa mata littaf da imar dinta da komi sai aka aje aka jefe ta yace wa Umar wani tuba ne ya ji wannan da kanta ta zo a matsayin tuba har ta ba da ranta yanzu idan da komawa kai ciwon kawai ta tuba ta yi ta yi Allah zai yafe mata in bata tona wa kanta a fili ba to amma ita gani take yi kamar bai yi ba gara ta ba da rayuwarta kawai ta san je an gama hukunci a duniya to ya mata sallah to wasu malamai suka ce eh ita wannan ta kawo kanta duk wanda ya kawo kansa shi ma imam din ya mar sallah amma wanda kuma kama shi aka yi ba shi ya kawo kansa ba to kar imam ya mar sallah kun fahimci bambancin yawa ina muke wala yutba'ul mayyitu bi majmari kada a bi mamaci da yular wuta a rika daga yular wuta ana tafiya don ta shi ne madadin tociloli to amma wannan larura ta sa in kaman da daddare ne babu yadda za a yi gudun kada a taka wata matsala ko maciji ko wani abu ko kuma don taimakawa a samu yadda za a yi aikace-aikacen wannan in an haska tocilan ikila. babu ne amma dai wancan lokacin wuta ke karara ake yi yular da ita sai a sa wa tsumma mai sai a sa masa wuta man ne zai rika ana rike da shi kamar yadda ci balbal take kun ga ci balbal a yi tsumman ya kamata ta ya gone da wuri kamar ba shi wutar ke ci ba in kaga tsumman ya ci to man da ya ƙare to haka da aka yi sai a ɗaura a itace sai a riƙe aka wutar tana ci tana tafiya kamar matoci an samu ci gaba yanzu to kada a bi mamaci da irin wannan wato jamra ta wuta wal mashi amama al janazati afdalu malam kuma sai yayi intikali yayi hani kada a tafi da jamratul nari sannan kuma kada gaba ɗaya jama'a su dawo bayan masu ɗauke da gawa ya zamana an tura gawar gaba duk mutane suna baya da ya ce almashi tafiya a mamal janazati gaba da ita gawar afdalu min almashi kalfa shi ya fi daga yin tafiya bayanta ya zama na wasu sun shiga gaba ana masu dauke da gawa kuma suna biye babu laifi kuma don an samu wasu a baya kun gane wannan <clears throat> to amma an fi son haka wannan shine fahimta na shi imamu malik da makamantansa waɗanda suke amfani da karantarwarsa kun gane wannan? wa yi ja'alul mai yi fi ƙabirhi ala shikihil aimani malam sai ya yi intikali daga tafiya da gawar sai ya tira kuma bakin kabarin ya ce to idan aka zo za a sa mamaci cikin kabari sai a kwantar da shi a kan tsagin jikinsa na dama a kwantar da shi a kan tsagin jikinsa na hagu wannan kamar dai yana muka saba muke kansa kudu ƙafafunsa arewa yana kwanci a kan hannunsa na dama wannan shine ma har hausawa sukan yi wa mutuwa kinaya wane ya kwanta dama ko daga zarar kaji haka kawai kasan mutuwa ya yi madadin a ce wannan ayya mutu to sai a ce ayya kwanta dama shi kenan kuma in ba gwari ba ne kai ba za ka tsaya tambaya ba ma shi kenan ka gani gwari kai haƙuri ba wai ina nufin gwari kai mai yaren gwari ina nufin dai wanda bai kware a hausa ba shine ba gwari ko Allah ya taimake mu muke to kayan an saka shi وينصب عليه اللبن sai a ɗora masa tubali labin tubali laban nono allabanu nono ne allabinu tubali kisira kawai ta bambanta su kaga ce idan aka rubuta wannan kazo zo ba wasali to sai dai ka lura da siyabul kalami maganar da ta koro da ita za ka yi amfani sai ka sa ne. tun da ana maganar kabari ta gaba za ka kawo nono ka zuba bumba ko yauwa to amma idan ana magana akan cewa ya zo bakunta sai aka kawo masa ka rubuta allabanu fi ina'in fashari bakunta sai ka sa ladinu sai a kawo Martubali cikin kwari ya sha to kaga sai ka lura da siyagul Kalali to sai ka gane wasalin da za ka sa a nan to kaga wannan karatun kawai yake yi da san ba yaushe zai gane ma siyagul Kalali? sai danna wasali inda ya ga dama kuma ya wuce bai san ma me ya faɗi ba kai galibi ya kamata ka san larabci gaskiya kuma larabcin nan sakacinmu ne kun littattafan da muke koyon ibada da duk da larabci ne ya kamata a ce yanzu kan muna jin larabci tun daga kawai ne shafi nawa duk larabci ne kuma ka san fassarar su ishimawi larabci ne kuma duk ka san fassarar sa sannan ahabari duk larabci ne ka san fassarar sa iziya gaba ɗaya larabci ne kuma duk ka san fassarar sa risala irin nan gashi duk larabci ne ka san fassara fa askari muktasar duk ka iya su amma kuma larabci har yanzu baka iya larabci ba sai ni ban yi islamiya ba malaman nan da suke wallafa ba wanda yayi irin wannan makaranta da ke ce masa islamiya duk da hakan suka koyi larabci wallahi yanzu haka malamin wannan nan na guruma idan ka ga yadda yake wallafa littafi ko din ya tsara takarda yana so ya aika wa wani malami da larabci sai ka ji kankar jami'ar madina yayi kuma kashin ka gan shi gaman daga rugar shanunsa yake kuma karatun ne tsantsa da aka yi kawai littattafan lugan nan an bi su littattafan na ibada an bi su sai kaga kawai kuma an mai da hankali abun an aje kwakwalwar zuciyar hankalin duk akan abun yake to sai kaga kawai ana fahimtar abun sannan kuma a zo a bi shi da hau a gane wurin sauka da wurin tira kun gane wannan to yana taimakawa mutum to kaga idan ka san larabci za ka gane siyakul kalam din da ka koro shi ka san yadda za ka yi wannan rubutun watan Allah taimake mu so idan aka zo za a sa wa ramin ɗin tubali to mu yanzu a madadin wannan tubalin shine muke sa itace kun gane yanzu haka a wasu wuri gari inda iske yake da matsala mu ne muke da shi arha bulo ake saye sai a kwantar kawai su kuma daɗin tubali da ƙasar ɗin ake kwantarwa a kai in shakku ne Don kuma lahadu ne sai a kafa su haka sai a toshe sai a ɗaure da tabo sai wurin ya kif wannan babban ramin kuma sai a mai da ƙasa ciki shi ke shi ba sai an sa masa komi ba kawai a zuba mar ƙasa ya cika wancan kwararren don haka ake yin lahadu ne kamar bangon an tono shi haka ya yi jirgi ko a wannan bangon na aljibla za a maga haka haka haka haka sai a rarake ya tafi bangon gabar ɗin kamar muna yi muke gabar shi ne alƙibla sai a rarake a yi ta tafiya a yi ta tafiya to in an zo haka za a zura shi sai a tura shi in ya shiga wannan ramin sai a zo da tubali ana tsayarwa ana ɗaurewa da tago in an gama ɗaurewa yanzu ba ga ramin kamar ba komi ba shi sai a cike shi da ƙasa kawai ko da dabbobin daji sun zo sai su tona su tona har su je ƙarshen ramin ba komi sai su yi gaba ba a ganin komi kuma yadda aka toshe da taɓon nan ba za a ji kowari ba zai fito waje ba to irin wannan shi ake ce masa lahadu mu kuma shakku muke yi sai a tsada tsakiyar babban ramin kawai ba bangon ake tsagawa ba tsakiya sai a yi ake ce mata to ita ɗin samanta sai mu sa itatuwa mu gitta to madadin itatuwan shine sai ake sa alladin tubali na tabon yanzu kamar a wani wuri tubali ɗin na sumunci nan suke sawa kawai sai a sai gululluka na sumunci sai a tafi da su wani wurin in ka je makabarta kamar yadda ake aji itatuwa haka bayan Allah suke kai bulo na sumunci su juye a wurin in kun zo kawai ne su kwantar da su mata kawai a sama ba wani abu wahala sai a ji sai a ɗaɗɗaure da tabo sai a mai da ƙasa sai a bunni shi nan kun gane wannan? so ana muke ba hmm? wa ya ana cewa ina izin a wannan lokacin wannan kuma addu'a ce wanda akan yi bayan an binne mamaci Allahumma inna fahibana qad nazala bika Allah ya abokinmu wanda muke ibada da shi ko da yaushe muna tare da shi a wannan duniya gashi nan kad nazala bika ya zo ya sauka gare ka wa khalafa duniya wa ra'a ya bar duniya bayan bayan sa. wa taqara ila ma indaka ya taho yana da buƙatar samun abin da ke gunka duniyar ta kamfi ya bar ta a baya yanzu abun da yake wajen ka yake da buƙata me za mu fahimta anan? Eh? watakila ka bar kantama kantaman gidaje motoci kamfanoni filaye shaguna wani ma dabbobi kai kai kam kadarori iyalai gashi nan duk ka bar su wannan shine duniya ka bar su bayanka ka yanzu abin da yake gun Allah kake so to me ka ba Allah ya aje ma yi ai in baka tura an aje ba ba za a baka ba na zo daga adamawa ne ina so a bani kuɗi to me numban account ɗinka bari mu gani nawa ne a ciki ba ka da account ɗin kuma ba ka da komi sai a baka kudi a Kano to sai a lahira ba ka da account ba ka aje komi ba sai account ɗin an buɗe an aje ma bayan ɗin amma ba ka aje komi ba to me za ka yi kwaɗayi a baka eh to in mantawa kai an tuna ma daga yau ka yi ƙoƙari ka rinka yi ne ake cewa wannan abun da da yaren duniya idan ka jefa kudinka duk inda ka je kana iya dauka mai ake ce mazaman bashi eh to kun ji ya kamata mu yi haka ne na lahiran mu ko bai kamata ba ya kamata duk wanda yake so idan ya mutu a ce to gashi nan fa yanzu wannan na wajen ka kawai yake da bukata ya bar wanda ya tara a duniya a baya to in dai ba ka tura kafin ka je ba ba abin da za ka samu a kuma inda za ka gane shi Allah in ka ba da ɗaya sai ka nimmin kashi kafin ka je ka nimmin kashi kafin ka je ya zama mai yawa idan aka tashi aka ce ga akawun ɗin duniya mu yi ta tura masu na lahira kuma naira biyar ishirin yobe wannan na sadaka ne riga matatta ko ba gaba ne kai wannan kam bari dai samu wani almajiri ba don taro ba bai kamata in sa riga da faci ba to yana da kyau hakan abincin nan fa ba zai ciwo ba zai dai almajirai to wai ya haka ne shi wannan din yana tsammanin ba naka ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka akuya ya ce a yanka a wa gidan wani a wa gidan wani a wa gidan wani a wa gidan wani ashe ta kare sai suka aje ma sai suka ware ɗaya kawai ta dama yana son nan kuma hikima ta manzo Allah son nan din a cikin dabbobi ba wurin da ya fi ko ina bane domin yanzu idan mahauta suka yanka taure lafiyayye ko rago lafiyayye ko tunkiya lafiyayya nan ɗin in za su yi balango suna sashi saboda ba su ɗauke shi muhimmanci ba cikin ƙashin miya ake sashi to shi nan ɗin wai yake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tawabu aka ce ya rasulullahi sai wannan duk wannan ragon ya ƙare sai wannan ya ce sauran ragonmu duk yana nan sai wannan ne ya ƙare wai wannan ɗin da ya rage na hannunsa shi ne ƙararre amma wancan duk yana nan ya ce to ai ku ba ku sani ba ragonmu ne yake nan wannan ɗin da kuka rage wa kanku shi ne ya ƙare wanda kuka aje ni wannan ƙararre ne in na cinye shi ya ƙare amma wancan ɗin shi ne yake nan yana da kyau mu rika ɗan wuf mu saci shaidan mu rika turawa mu ɗan samu yayyawa don ba ka saci shaidan ba sai bari sai yanzu wannan ka ba shi dubu goma ba ta talaka ne yanzu wannan ka ba shi dubu goma gobe ka ga yin ya ganka kai tsammanin ishirin za ka ba shi ba shi ɗari biyar da Allah ke to amma dai tun da ka matsa kana da imani ba shi dubu <laughs> eh kuma sanda kai niyyar dubun tana sa hannu a ajiyu yana ta zuga ka wannan fa in gaya maka bai da koko wa ɗari biyar dinna in ka bashi ya rinka ma addu'a kenan ko baka bashi dubun ba kana haka kana haka kafin ka dago in kai tirishin sa ka ga dago ɗari biyar ka ce ko in bashi ta ne kawai ba wa Allah ga wannan sai karkare da jaka shekan kenan Mai so ya ga ta tara a can kuma gashi nan wuraren zubawa ko ina kata kata bayan Allah ya zo yadda suke fi da kyarwa ya san adadinsu kwano da zai auna wani lokaci ya gagara yanzu ba da daddare kawai wasu ake ci a gidansu da safe dai a ɗan samu ɗan abin da aka ba yara da rana a tura yara su nemo tafasa ɗan tsakin da rage sai a haɗa tafasa mai yawa ana ganin ɗan tsaki-tsaki a ciki kuma a ci yanzu irin wannan yin ka taimaki irin nan yara suka ci suka koshi iyalai suka ci shi ma mai gida har ya ce karya suka yi maka addu'a mai kake tsammani to gashi nan ya rasu ya bar duniya bayan bayan sa. yanzu ba abin da yake da bukata sai abin da yake wajen kaya Allah don haka abin da mu kuma muke so Allahumma ya Allah sabbit ka tabbatar masa innal mas'alati lokacin matambaya in sun zo tambayoyin da za a yi masa matsala tambayoyin da za a tambaye shi ka sauƙaƙe masa ka tabbatar masa da mandikahu furucinsa ya furta ya faɗi daidai domin furucin ma kansa gagarar wanda Allah bai korewa ba sai ta ha ha ha ha ko ba mun karanta hadisin ba ya kasa furuci mandikahu la yastabi'u nuqta ko ba zai iya ba la yastahiu nutsuka ba zai iya nutsuki ba to amma gashi ana masa addu'a sakil ka sauƙaƙa indal mas'alati yayin tambayoyin da za a yi masa mantiqahu furucinsa idan Allah ya kai maka addu'a ta karbu kuma dama can ya gane abin da za a yi ƙizama tal'abdu in bawa ya mutu ya fahimci akwai wannan tambayoyin tun daga duniya ya tanade su ba a karance ba kawai ya tanade su a aikace Ko wannan ana tambayan samar rabbuka sai ce Allah man nabiyuka muhammadur rasulullah ma dinuka jiniyar islam shi ke nan fa iya tambayoyin ɗin su'alan da za a yi uku ne tambayoyin jarrabawar ba mai yawa za a yi ba tambaya uku ce kawai waye ubangijinka in dai ba shirka kai ba za ka ce Allah ne amma in ka yi shirka Allah nan ba zai zo ba gashi shi ya fi sauki ko yaya wayo Allah mazama Allah kowa arne Allah musulmi Allah munafiki Allah mumini Allah kowa Allah gashi da sauki amma sai mutum ya rika ha ha ha ha to idan har ba a sahala maka mantiƙuka nudukinka ba ba za ka iya faɗin Allah ɗin ba waye annabinka yanzu kowa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam har fatiha har shafawa ake yin an ambaci sunansa ko Da tabarruki to amma a wannan lokacin in an ce waye annabinka wallahi mutum ya rinka wa'in wa'in kenan su kuma matambayan gafar jini su taka wa mutum tsawa ya rude ƙarshe ya ga kamar za a dake shi in bai fadi bai ce la'adari kamar cid masu tsananin rashin tausayi su kama wani wanda ake tuhuma da laifi su yi ta ramar azaba har sai ya faɗi shirme to haka wa'annan suke in baka sani ba baka rayu da tauhidi ba dole kaje kawai ban sani ba sunan Muhammad in ba zai zo ba sallallahu alaihi wasallam addinin ka fa sai ka kama wayin wayi kace musulunci sai ya gagare to shi yasa ake so kada ka kuskura ka rayu kana ganin akwai wani wanda ya cancanci kaɗaitawa da ibada in ba Allah ba in ka kuskura ko baka cika wannan sharaɗin ba to ba za ka iya gane waye Allah ba a kabari in an tambaye ka kada ka kuskura ka kaddara wa kanka wani jagora na musulunci in ba annabi Muhammad ba sallallahu wallahi in ka kuskura ana tambayan ka yake eh, ce shehu wani ne kana tsammanin wala kiri ya san maka wannan shehu wani wallahi bai san shi ba amma kana ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce shi ma domin inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah yana masa salati mala'iku ma suna masa salati akilun man zukirtu inda huwa lam yusalli alayya marowaci shine wanda za a ambaci sunana bai mun salati ba ina tsammanin wayannan mala'ikun zaka ce annabin ka Muhammad ba su ce sallallahu alaihi wasallam ba daga ji ma kawai ka san ka ai wani addini ka rayu da shi wallahi tijaniya kai kai kai kai me ka ka kai Allah a kai ko kuma ka samu abin da ka dage a duniya har ya zauna maka a dai katse kaddarawa ma akwai wata dokar da ma musulunci ya hana sai ka hau ka tsaya a kanta saboda ƙungiyarka to in ka kuskura wannan abun kishin wannan abun ya maka yawa har sai ka manta musulunci karshe sai ka faɗi wani don haka ka tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zaka rika ji a ranka in ka tuno wa na fi so duk duniya me na fi so duk duniya kawai ka hararo ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka ji ka fi son kudi sama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don idan wani da za a tashe shi yana farkawa a ce mai kafin so ce kuɗi eh, kai waye masoyinka wa ka fi so na bedinka to ita ce kullum a wasa kullum a ina ne har hasford din takomi wallahi yi yosu ai nisu ai kaza kaza ai wallahi ai da sama da kasa duk ba a yi kamaki ba ai to yanzu ta inda za a ce masa wa ka fi so wallahi ya ce ita <laughs> to gaga wannan an samu matsala a ji ranka kowa kana so duk wanda kake so amma masoyinka na daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka zama mai imani don imaninka ba zai cika ba sai ka fi son annabi akan komi akan kowa har iyayenka har kai kanka to waɗannan tambayoyi guda uku ana yi masa addu'a Allah ya sauƙaƙe masa mandikahu kurkinsa inda almasalati yayin tambayoyi wala tabtali Allah kada ka jarrabe shi fi kabrihi a kabarinsa ma'ana jarraba imtihan jarraba wadda za a yi masa kada a yi masa jarraba wadda la taqata lahu bihi irin jarraba wadda ba zai iya ba ba wai jarrabawar aka kore kar amar ba a'a don wannan jarrabawar sai an yi wa kowa amma dai a masa mai sauki don yanzu tica ya ga dama ya muku jarrabawa mai sauki ya ga dama kuma in ya harɗe wata jarrabawar abin da suka karanta ɗin mai sai kasa gane mai yake nufi to Allah muna roƙonka ka sauƙaƙe masa jarrabawar da za a yi masa fi ƙabari a cikin ƙabarinsa daga an masa tambayar cikin lalama saboda imaninsa kada a razana shi kuma ya amsa cikin hayyacinsa ba tare da ya wahala ba ana addu'a tana da daɗi ko wa alhikku Allah ka riskar da shi bi nabihi da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ce kun ji lokacin da aka zura ka ‘yan uwa musulmi abinda suke maka fata Allah ka sada shi da annabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a ambaci kowa ba Allah ka sada shi da wani sai dai annabi Muhammad sallallahu duk wanda ka sadu da shi in ba annabi Muhammad bane duk wanda ka riska in ba annabi Muhammad bane ka ka fadi domin za ka riske shi ku yi ta zagin juna iz tabarra alladhina tubi'u من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب lokacin da waɗanda suka bi suke jayayya da waɗanda aka bi su shugabanni da aka bi da kuma mabiya da suka bi su a lokacin kowa yana ta na da kai shi ma mabin ya ce ce kai dama ba komi ba ne kake mu bi ka ya ce ku dama tabaku ne a shi ya sa kuka bi mu iz tabarra na tubi min na tabo a lokacin kowa yake barranta wanda aka bi yake ba ruwa na da ku shi ma wannan ya ce ashe kai dama banza fi ne muka bi Ka ga ashe tun daga duniya ya kamata ka gane wa zaka bi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kada ka rabe da annabi Muhammad kana ta kai masoyin annabi ne alhali kuma ga wanda ka fi so kada ka kuskura kuma kada ka ki masoya annabi sallallahu alaihi wa sallam na asali ka bi wanda suka kauce wa hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam masoya annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko su ne sahabbai karka ki su ka maida su ba kowan komi ba kaso waɗansu wai su waliyai ne wanda kuma su ɗin ba kowan komi ba ne a kan sahabbai don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a habbahun fabi bi a habbahun duk wanda ya so sahabbai saboda so na ne ya sa ya so su in ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina za ka san ma abubakar har ka so shi ina za ka san umar har ka so shi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa har kake son ko malaminka na sunna da ya kira ka yake faɗa kada a yi wa sunna shirka ba kana son ka ba me yasa kake son sa saboda son annabi sallallahu alaihi wasallam to rabbi bi a wa man abghadahu fa bi bi abgadahum makiyin wa'annan kuma saboda yaƙi ne ne yasa ya ki su ya zai ki masoyana na farko saboda ya tsane ni ne shi yasa ya tsane su to wani kafin nan idan da za ka ce masa wali ba zai tuna abubakar ba ba zai tuna umar ba ba zai tuna usmanu ba ba zai tuna aliyu ba ba zai tuna dalha ba ba zai tuna zubairu ba ba zai tuna sa'ad ibn abi waqqas ba ba zai tuna waɗannan goma da aka yi musu albikir tun daga duniya ba zai tuna bai'atu ridwan ba ba zai tuna ahlul badari ba ba zai tuna sa'ir sahaba sauran sahabban manzon Allah ba ba zai tuna su ba ji ya ambaci wani na kusa kusan nan kuma ka yana ta girmama shi hotonsa a wuya hotonsa a riga hotonsa a katangar gidansa hotonsa a ɗaki hotonsa a labule hotonsa a mota hotonsa a carbi hotonsa a ɗan kunnen matarsa hotonsa a ɗan fali hotonsa a gefto hotonsa wannan wulakanci har yaushe wani in ya ya ce wannan kamfin da ba zai ci ba a haƙura mana da takarar hakan ya ga kullum fastar sake bugawa ya ce wannan tun yana yaro yana siyasa ba ya haƙura mana Haka ce ba ɗan siyasa ba ne ce to na ga ko na ana manna shi ana ta ya ce to ya haƙura mana <laughs> to Allah ya zo don haka yan uwa musulmi wallahi mu san irin soyayyar da za mu. alhikku Allah riskar da shi gina biyi da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malam ya tsaya take wa bi na'u makaruhi ne a yi gini alal kuburi kan kaburbura kada ka kuskura ka gina kabari don na ubanka ne kana son fadata za ka mara me yasa ba kamar ɗaki mai kyau ba san da yake dare yanzu za ka debo wani farin yaji ka je ka kara mar nauyi wai har farin kwanciyar ake ɗi ba ya ji a tulawa mutum aka wai gata ne kuma yana da rai ba kamar gini mai kyau ba yanzu za ka yi margata kana can kana cin daɗi da matarka ka ma ba ka kusa da shi ba ma sai da ya mutu wai za ka nuna kai shi ɗan gata ne a gunka eh wai kabarinsa da wuri za a gane yau eh, wannan shi ne ne kabarinsa ya yi daidai da na kowane mumini a wurin kada a gina ba ɗabi'ar musulunci ba ne a gina kabari an fi gini akan kabari wata jasisu ha da shafe ta a mata filista ko fenti na jisis kada a yi wai kada ka yi wa kabarin mamacinka don gata wani launi da zai bambanta da sauran kaburbura daga an zuwa ke manya kabarin wane kenan kabarin honorable wane ne nan rankai dadewa ne ne nan akara makallahu wane ne a nan to wannan girmamawar ta waje fa ba ita ba ce addu'a za ka yi masa sahil in almas'alati man tikahu Allahumma alhibhu bi nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma ghfirhu wa rahamhu wa ku anhu wa afi wa tajawaz an sayyi'ati to Allahumma ghfirhu kama rabbayani saghiran wannan ka yi ta masa addu'a Allah babana ne ka gafarta ni ya so ne, ya rene ne, tun ina yaro Allah ta ya mun shi ka gatanta mun shi yadda ya gatanta ni ina yaro can za ka nemi a masa gatan ba kai ne za ka ɗebo farin kwankere ka je ka loda ba Wana ce Allah ka raba mu da nauyin kabari kai kuma kana ƙara mar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kabari ya wuce cibrun wa Idris. har a tura shi ya tudu ya wuce shibir har ya tura wani sahabin sai ce duk inda aka ga irin wannan kabari a shafe shi ya daidai da sauran aburbura tsaba son zuciya ne kawai da kuma son riya hadda rubutu yau mai kaza wa kaza fi mai lafiya kaza ko injiriya kaza to Allah mantawa zai randa ya mutu eh don kai ka manta wai a ai don in riga tuna wannan ainihin wato ranan ne eh wai in tuna da ranar mutuwarsa in ta zagayo sai in mar addu'a in yi sadaka kawai shi kenan sai ranar ta zagayo za ka yi masa addu'a ka yi masa mutuwa sai ke ta zawo eh a ko baya nan dai aiwai ya bar destin ɗin a rubuce daga ranar ta dawo an sani yau shekara kaza da mutuwarsa kamar yadda ake ake destin aihuwa don a yi ko to fa birthday ma ramun ne ba birthday ɗaya ne ranar in ta zagayo ta farko ran bakwai sai a yanka rago bade daga nan an gama kun gane wannan a sa masa a ambaci sunansa a bayyana wannan na turawa ne su suke birthday shekara duk sai an taru an yi didiri wayar zagayowar aihuwata? aihuwata aihuwarki aihuwarka ko to wannan koyi da turawa ne ba koyi da musulman farko ba ne ba wani sahabi da yake yau za mu yi barci ko kuma barcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk ba yi ba in ma an rubuta dat sai a aje don tarihi amma ba duk ranar in ta zagayo ayi ba yanzu kai mamakin ka sai ran da ranar ta zagayo kamar addu'a tun addu'an da ya mutu ake so ka ci gaba da yi mar addu'a duk sanda ka tuna shi kuma kamar addu'a ka kebe wani lokaci ka zauna ka yi masa addu'a in ƙur'ani ka karanta ka za ka yi addu'a kamar kar ka manta shi lokacin da duk za ka yi addu'a kada ka kuskura ka manta ba kai wa Allah godiya ba akan nimar da ya ma ka zama musulmi ba yi wa manzo Allah salati ba a matsayinsa na annabin da ya shiryar da kai sallallahu alaihi wasallam da kai wa iyayenka addu'a ba a matsayinsu na wanda suka haife ka kawai yake ga Allah mulkin nan Allah ya sa kada a kwace mun shi sai na yi takwas Allah ina so ya Allah ka taimake ni zaben da za a yi nan gaba in haye Allah ka taimake ni in samu kuɗi Allah ka taimake ni in yi kaza duk baka tuna godiya ga Allah ba salati wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam addu'a wa iyayenka ba kawai ka fada kanka ne kake yi wa matsala ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai waje ya ji wani mutum ya ce Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza sai ya ce ayya yayi sauri wallahi yayi sauri ya yabi Allah ba zai yi wa annabin Allah salati ba kawai yana ta addu'a shi amar kaza amar kaza ka fara gode wa Allah duk abin da ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi as-sana'u 'ala Allah wannan as-salatu 'ala nabi hamdala salsala sannan sai addu'a kun gane to idan har baka yi hamdala ba ka fara da addu'a to a cikin addu'ar ka kuma ka karanta fatiha ko kuma ka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin kaga anan ka tsarkake ubangiji subhana rabbika rabbil izzati ko sarki ya tabbata ga ubangijin ubangijin buwaya sannan kuma wa salamun ala mursalin aminci ya tabbata akan sauran manzannin Allah duka salatin annabi kuma ka kebe shi wannan na musamman ne ka masa salati to addu'ar ka Allah ya ce an karba watakila kai za ka fi aiko na sha kuma ban gani ba to bari ka mutu tukunna ka je ka gani ba karba ba ko an karba don kai yanzu burin ka kawai in kace ce kudi ka ga kudin in ka mulki ka ga mulkin in kace in samu abu kaza ka ga abun to Allah kuma ya ga wannan abun ba shi ne alkhairi ka ba sai ya hana ka sai aje maka shi a madadin tanadi ranar tashin alkiyama addu'ar da duk mumini yayi tana nan Allah ya karbe ta matukar ya cika sharuɗa ko kuma a kawar maka da wata ƙaddara ta bala'i ta zai samu kaza zai same ka ka ruɗe ko ka haukace ko ka rugurguje kawai sai ka ɗan samu tabin hankali na awa ɗaya sai ka dawo ka zama mutum shi kenan ka ci gaba da rayuwa da kuma an kaddaro ma sai ka haukace iya rayuwarka yanzu don ka rude na awa ɗaya iya wa'inda suke nan kawai suka sani ke wallahi malaria ce sai da ya rude ya rika canan ne makka eh ashe Allah ya kawo mu makka yanzu yana cikin hayyacin da zai faɗi haka lokaci guda a ɗora man ruwa kawai ya dawo hayyacinsa shi kenan da kuma an kaddaro mar hauka to ya kan hauka kaddara ba a sauda ta sai ta diro amma ana sauƙaƙe ta dalilin addu'a wata gila kai kana son kai kuɗi sai aka ce to ai da kuɗin aka baka za ka haukace kuma wasu su gaji kuɗin kai kana nan a turu ko to sai a kawar maka da haukan a ɗan ɗora ma na ɗan awa ɗaya kawai ka yi shure-shuren ka? a ce malaria ne wallahi da aka dora mai ruwa nan hankalinsa ya dawo to addu'a ce Allah ya karba Allah ya taimake mu to anan mu yi kokari mu rike wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina muke sannan kuma wala ya basilul muslimu babu kafiya malam ya yi intikali daga kashedi akan yi wa kabari gata sama da sauran kaburburan musulmai ko to sannan kuma in babanka ba musulmi ba ne in ya mutu ba ruwanka da zuwa kansa cewa wai bari ka masa wanka wala yudikiluhu kabruhu kada kuma ka shiga kada kuma ya shigar da shi kabarinsa ka bar kafirai su masa wanka in suna yi su sa shi a kabari in kabarin suke sawa in a akwati ne ma su sa ba ruwarka ba abin da ya shafe ka tun da ba musulmi ba ne kun gane wannan sai dai ka yi jimamin rasa wanda ya aibe ka kawai amma ba za ka je ka tsaya kan kabarinsa ba ko kan gawarsa ko wani abu ba sai in ba kowa sai kai shi ya sa malam ya ce illa an ya kafa an ya bi'a falluwari ko falluwari sai dai in ba mai taba shi ba kowa ba wa'yansu sai kai kuma kana tsoron kar ya rube ya lalace ɗan adam ne kuma babanka ne to falluwari ya je ya tona ya bunne shi amma kar ya masa jana'iza irin ta musulmai ya dai gunne shi don kar ya rube a fili ya zama dabbobi na ci ko kuma ya tawari to fallu wari wari ma'ana ya boye shi ya gunne shi kaifa wari sau aka a fili, ko? Eh, ba latanci ba ne eh, ba hausa ba ne ko yake kar yi wari eh zai bunne shi don karye wari amma wari din ba shi ne warin ba eh, to ina to idan aka zo wani nau'in kabari ne ya fi wallahadu kabari na lahadu a habbu ila ahalil ilimi duk malamai masanan addini su lahadu shi ya fi soyuwa a wajensu nina shakki sama da wannan shakku din wanda ake tsaga ya a tsakiya sun fi son lahadu wanda ake rarata a bangon alƙibla a tura mutum kun gane? wahuwa ayyuhu yi lilmayiti tafiyar jurfi min ha'idil ƙiblatil kabri daga malam ya kwatanta mana yadda lahadu yake shi ne a tonawa mamaci a bangon ramin kabarin ta jihar alƙibla shi ne ake kira na lahadi ta gefen alƙibla bayan an yi faton ramin ko a haka da haka yake ba mai zurfi to maimakon za a tsaka tsakiya sai a tsaka bangon ta ciki sai a tsaga bangon alƙibla sai a yi tararakawa a yi masa gurin da za a tura shi ya kwanci ciki wannan shi ne malamai suka fi so kamar yadda shi aka yi wa ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka yi wa abubakar shi aka yi wa umar zalika amma malam yake son samu duk kowa a masa irin wannan amma fa iza kanat wato iza kanat turbata idan wannan ya kamata a ce iza kanat turbatu ko turbata eh turbatu kismu kana ko idan wannan turba ya ɗin sul ba tana da ɓandauri ƙarfi kaga idan yashi ne zai yi ana rarake yana rusowa to amma idan wannan ɗin yana da ɓandauri yana da ƙarfi tako mai ƙarfi to sai a yi irin wannan la ta taɓaɓɓa'u ɗayan da ba za ta riƙa yankewa tana faɗowa ba to shi kenan sai a yi haka haka ne? Eh. Eh? la ta tahayyalu ba ta zaizaya wala